kusan shekara ɗaya tun da suka hau mulki mun gan kokarinsu amma kokarin da suka yi har yanzu dai akwai damuwa yawa a ƙasa ka gan yanzu da nake hira da kai kusan galon ɗin mai ana sayan galon ɗin mai kusa dubu biyu dubu biyu da ɗari biyar har zuwa dubu uku to ka gan cewa a najeriya duk lokacin da mutum ba zai iya sayan mai a mashin ɗinsa ko keken napep ko mota ba za a samu damuwa to rashin mai nan ya sa farashin kayayyaki da yawa kasuwa sun hau sama to tun kafin wahalar mai ma ya zo zancen akwai dola ko babu dola ya sa su pure water su gari su magi su kwalin ashana duk sun bi sun haura don haka yanzu haka najeriya gaskiya zaman da muke yi zaman tosayi ne kuma addu'am da muke shine cewa duk kokarin da gwamnati da su yi su hazanta don a samu abubuwa su dawo hanya a zamu ci gaba kwanaki ya fi su sun wani alkawari cewa da ba matasa aiki an zo an a ba yi wannan alkawarin ba to daga baya da gwamnati sun ce da su fitar da empowerment scheme da za su samu matasa su yi apply tsakanin shekara goma sha takwas da shekara talatin da biyar to har yanzu muna nan muna sauraron su don mu gane ya ne da wannan tafiyan don matasa su samu aikin yi so a gaskiya dai yanzu dai abubuwa ba su da kyau sosai kuma na san kwanaki ka ji ko a nan arewa inda ba saba ba yanzu ana kidnapping mutane kwanaki an kidnapping wani shugaban coci ba da jima bayan kidnapping soja wannan abubuwan ba mu san da su a nan ba to ka gan cewa ya nuna alamu cewa dole ne a samu a gyara kuma dole ne shugaban kasa ya fito yawa mutane magana to ka gani kuma banda wannan zancen eh, rashin interface tsakanin shugaban kasa da mutane a kusan kullum ka tashi da ka ji cewa tsakanin fulani da wani community sun samu damuwa to ka gan haka babu mai kyau bane dole ne mu samu mu zauna dan Najeriya nan ta ci gaba sosai wani rawa matasa suke takawa dangane da maganan farashin man da ya tashi a gaskiya ba wani rawan kirki da su yi banda kukan da muke muna rokan gwamnati su taimaka matasa nawa ne suke da gidan mai matasa nawa ne suke son me yake faruwa a NNPC matasan su ne yan black market yan bumburu eh abin da nake son faɗa kenan so in ka ga wani matashi na wani sana'a mai black market ne amma tambayan da zaka wa kanka ina ne ya samu mai din ka san yanzu haka kaman a wayansu garuka da babu mai matasan suna tashi su je wani state ne je su sai mai din su kawo don gwamnati babu to in akwai mai a gidajen mai din gwamnati ai ba wanda je saye black market kuma rashin aiki ne sa matasan masu ke sai da black market dan yanzu ka je ka sayi gallon din black market a dubu daya dari takwas ko dari tara ka je ka sayar da shi a ko dubu uku ka san ba karamin riba mutum ya samu ba to gwamnati ba aiki babu mai matasan su sun gane cewa in sun taimaka da a samu mai din kuma da yawa cikin su ai su ake saya dan da ka iya awa hudu awa biyar a layi ka koma gida baka samu mai ba to ba wai mun ci abin da matasan suke daidai ba amma da gwamnati sun yi abin da ya kamata su yi ai da matasan ba su sai da black market ko su sai da mai a bakin hanya ba amma matasan nan sun san masu dillalamin da suke karkata a mai zuwa wasu wurare me yasa su matasan ba za su yi abin da ya kamata ba don ganin cewa man da aka ce a kai gidan mai gidan man tanko an kai gidan man tanko a'a ba an sai da ibrahim a ƙauye ba gaskiya wannan magana da kake ya kamata matasa su taimaka amma in sun tashi dai iya kawo damuwa dan in ka je ka bar nnpc depot ya kamata ne a ce gwamnatin kone state suna da tax force a kasa za su ce wake mai nawa na aka allocating zuwa state din sai su tura tax force din a sa mutum da daya daya cikin kone tifa ko roka ko tifa mai din a zo da shi gari to yanzu ya ne matashi dai ya san cewa wannan mai na gidan malam tanko ne ko malam umar tun ne bai da takardansa so ka gan gwamnati suna so su taimaka sai su yi publishing ko a newspaper ko kuma a gidan radio ce wake gari kaza ko jiya kaza mun bayar da mai guda hamsin ga sunan direban ga motan direban ga kalan tankin ga komi to ga a wannan lokacin matasa su iya saya to suna jiran tankunan su shigo in sun shigo a tabbata ba kai police station ba amma kafin mu daura laifi akan matasa tambayar da zamu shine me hukuma suke yi su police da suke da aiki su dpr ne ko mai ne su da aka sa don su dinga cekin mai su nnpc suke ba da mai inda gwamnatin jiyan wani rawa ne suka taka don a samu mai ga yanzu muna so mu sa blame kan matasa da ba laifinsu ba ne don yanzu matashi da kansa bai isa ije kama rokan mai ko tifan mai ba ba support police ba to yan sandan da ya kamata su yi aiki suna aikin su ne ka gani so damuwan ba damuwan matasa bane damuwan najeriya gaba daya ne kowa ya kamata ya zo ya zauna a yi gyaran an yadda cewa na so a yi gyaran nan